sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Bahari Auna. Tare da ni Zahra Aminu Fage. Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau 20 ga watan Janairu na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan cutar zazzabin lasa. Masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. cikin shirin namu na yau wakiliyar muryar Amurka ta tattauna da jami'ar da ke kula da barkewar cututtuka masu yaduwa a jihar Filato da kuma jami'in sa ido da sanarwa akan cututtuka masu yaduwa na jihar Filato sannan kuma ta jiyo mana ra'ayoyin jama'a akan wannan cuta. Sannan za mu ziyarci filin mu na kwalama sai a kasance tare da shirin yau da gobe. Masu saurare wakilin muryar Amurka Zainab Babaji ta jiyo mana ra'ayoyin jama'a akan cutar zazzabin lasa ga kuma abin da suke cewa. Sunana Rukayyat Bala Adam. Eh ina nan Jos ina zama a dogon karfe. Kina da labarin cutan lasa ba? Eh, ina da labari wata cuta da ake dauka daga jikin dabbobi musamman bera ma da muke ma'amala da shi a gida. To in ka bar kwanuka ko tukwane ko abinci to in suka riga suka zo suka sa bakinsa a ciki ko suka ci wani abinci ko suka yi maka wasa da kwanuka ko kashinsu haka to yakan sa mutum ya ɗauki cutar lasa fever. amma kin taba ganin wanda ya kamu da cutar lasa? a'a ban taba gani amma kin ji labarin yadda idan mutum ya kamu da cutar yake zama? eh to yadda dai ni dai na ji an ce zaka fara ganin irin constant fever haka da mutum e zazzabi mai zafi zaka ga sam zaka ga rashi sun fara fita mutum a jiki mutum yana bleeding ta hanci ta baki jini yana fita to duk da yanayin da zaka gane cewa mai kamuwa da cutan kenan to idan kika gane ko kuma kafin ma ki gane ta yaya za ki taimaka wajen faɗakar da 'yan uwanki mata ta yadda za a tsabtace gida saboda a kauce ma kamuwa da wannan cutar ok to za ka dan musamman in ka ga mata wanda ba sa irin tsaftace gida za ka faɗakar da su cewa to ga yanda cuta yake kama mutum kuma in ba a preventive mutum bai preventive din kanshi da wuri ba to yakan iya rasa rayuwan shi ni mai suna regina elijah regina kin taba jin batun cutar lasa eh na taba ji a ina kika ji na ji dai a wurare daban-daban dai Ifa me kika sani game da cutar? Ni na sani yadda an ce su abincin ci abin da ya shafe ka ci karka bar shi a bude. Irin su bera kar su su yi su kashi da su fisari a ciki ba shi ne yana kosin lasa fever din. To, yadda ni na sani kenan. Amma kin taba ganin wanda ya kamu da cutar? Ban taba gani ba. yadda na ji kenan yana da zafin zazzabi to daga karshe idan kin je gida ta yaya za ki faɗi ma wa'yansu ta tunda an samu bullan cuta a nan jihar plateau kuma cuta ne wanda yana saurin kashe mutane idan ya kamu yanzu wani ma zai kamu wani ma zai kamu ta yaya za ki tabbatar da cewa mutane kowa ya share gidan shi da sauransu to ni dai zan faɗa ma mutane su daina bar abincinsu a bude su gyara gida da kyau yadda bera ba zai taɓa abincinsu ba domin mu kar ciwon lasafi ban ya kama mu peace elkana a ah, to peace kin kira da labarin an samu wulan cutar lasafi ba na jihar plateau eh me da kika fahimta da lasafi ba ba sani ba. Ba ki san cutan lasa ba? Eh, na ji labarin sha ban san koya ya ne ciwon ya kama mutum ban san symptoms na shi ba. So, um, tun da baki san shi ba, akwai wani cuta ne wanda yake sa zazzabi mai zafi sannan kuma ya yayi nisa yakan fidda jini a kunne a abin nan kuma baya dadewa sai ya mutu ah, kenan a gurin ku baki taba jin wanda ya kamu da irin wannan cuta ba eh. to yanzu tunda baki sani ba ta yaya ki taimaka wajen ki gane sannan kuma matakan da za a dauka to lokacin da mun ji labarin shi an ce kara dinga bere abinci a bude saboda su bera in sun shiga ciki zai iya kawo ciwon lasafi badin so sun ce mu dinga lura da tsaftan gida kada su bera su ji kusa da mu hakan sun gaya mana To madalla yanzu kuma ga tattaunawar wakiliyar murya Amurka Zainab Babaji da jami'ar da ke kula da barkewar cututtuka masu yaduwa a jihar Filato wadda za ta gabatar da kanta. Sunana matina Alex Nwan na aiki da State Plateau State Ministry of Health. Ni ce a turanci ana ce State Epidemiologist wato mai lura da barkowar cututtuka da yanayin barkowar cututtukan a Plateau State. To akwai batun a ah, wannan cuta ta zazzabin lasa wanda ake ganin kaman ya bullo a nan jihar Filato ko zaki mana karin bayani? Eh haka ne akwai cutan lasa da muka samu a Plateau State. Plateau State uh, ba bakuwa ba ce ga cutan lasa. Plateau State yana daya daga cikin jihohi da suke fama da cutan lasa tun shekaru da suka gudana har zuwa yau. Ah, bisa ga eh, test wato gwaji da aka yi wannan shekaran likitoci da suke lura da marasa lafiya dai sun lura da mutane kamar goma haka wanda suke tsammanin ko ah, suna dauke da wannan cutan saboda yanayin alamomi da suka gani don haka mun dauki eh, jini an yi gwaji amma a cikin goman nan guda ɗaya ne kurum muka samu yana da wannan cutar lassa fever kuma wannan guda ɗayan yana asibiti yana karɓan eh, jinya kuma da dan Allah eh, za a samu sauki because ya zo da sauri bai zo da latti ba don haka an iya gano da sauri yanzu yana karban eh, jinya a asibitin koyaswa na jos to ga wanda ma bai san wannan cuta ba menene alamomin cutan kuma yaya ake kamuwa da shi okay um, cutan lassa fever cuta ne da ake samu ta gurin eh, bera farkon shigan shi kenan ta gefen bera ne amma ana iya samu ma daga gurin mutum da mutum a ce wani mutum ya kamu da cutan wani ya zo kusa da shi ya yi muhammala da shi yana iya samun wannan cutan amma Eh, wato source a turance inda ya fito daga bera ne beran kuma ba kowane bera ne ke dauke da shi ba akwai beran da musamman shi yana dauke da irin wannan kwayan cutan ana kiran wannan beran yana nan da nono ne da yawa ba kamar shauran beran da za a same su da nono kaɗan ba so irin wannan cutan eh, irin wannan beran ne yake iya yada cutan lassa fever yana kuma dauke da shi wato ko da ta yawun shi ne ko ta fitsari ko jinin bera ko bayan gidan bera in ya zo in mutum ya gamu da wannan eh, bayan gidan na beran da yana dauke da wannan cutan ko ta gurin cin abinci ko an ajiye abinci bai daidai ba mutumin bera ya zo ya sa baki a ciki ya ci to in wani ya zo ya ci yana iya kamuwa da wannan cutan and eh, idan mutum ne kuma da mutum wani lokaci eh, mutumin yana fama da wannan cutan na kusa da shi wanda yake jinyan shi da kuma wanda ke ba shi taimako yana iya kamuwa idan ya gamu da su bayan gida nyawu jini da shauran dai abubuwa da ke fitowa daga jikin mutum to mutum zai iya kamu da wannan cuta na lassa fever to idan mutum ya kamu wani alamomi ne za a fara ganewa na cewa wani kaza kila ya kamu da cutar lasa. yana da wuya ka gane cewa wannan alaman hakika mutum ya kamu da eh, cutan lasa dalili kuwa shine alamomin da mutumin zai nuna ya yi kusa da na cutar nan na cizon samro ya yi kusa da cutar nan na covid ya yi kusa da cutar nan na yellow fever da shauransu don haka yadda za a tabbatar cewa mutum ya kamu da wannan cuta na lasa shine ta gurin gwaji amma akwai alamomi kaman da farko akwai dan zazzabi zazzabi shi yasa a turanci ana ce da wannan cuta na lasa wai acute febrile wato zazzabi da yana tasowa da tsanani a lokaci guda so akwai zazzabi zazzabi akwai katsala na jiki akwai zafi eh, zafin gababuwa ana jin zafi jiki akwai ciwon kai sai ya zo kuma a soma samun ciwon magogoro ana haɗe yawu yana zafi to daga baya a zo a samu kamar su ciwon kirji zuwa baya har ma a zo mutumin ya fara fidda jini to lokacin da kaga mutum ya so samun ciwon nan na wuya da kuma kirji har ma ya kai ga jini to ka san wannan ciwon ya dan yi nisa domin ciwon nan abin da yake yi a illan da yake a jikin mutum har ya kai ga mutuwa shine yana je ne a turanci yana attacking wato yana kai hari ga shauran gaɓoɓuwan da suke cikin jikin mutum kamar zuciya da su eh, eh, huhu da hanta to in ya kai hari ga wayannan guraren ba wuya ya jima wayannan gaɓoɓuwan ciwo sai ka ga mutum nan da nan ya samu damuwa har ga mutuwa amma tun lokacin da kana ɗan jin zazzabi zazzabi ka iya ka nemi taimako da wuri har an samu an yi gwaji an tabbatar da cewa a ah, lasa ne to nan da nan an ba da taimako zaka ga an samu eh, nasara kan wannan ciwo. To a wani mataki al'umma za su ɗauka don kare kansu daga wannan cuta? cuta na lasa bisa ga yadda muka faɗa za mu gane cewa cuta ne na rashin tsafta da kuma rashin kula. Idan har gidanmu yana da datti bera yana neman gurin da zai samu an zuzubar da abinci a kasa an ajiye abinci ba da kyau ba kwanika ba wanke ba an ajiye su kurun duk inda da yake don yana neman abinci ne zai shigo gida to ta wurin wannan rashin tsaftan eh, cutan lasa yana iya barkowa don haka ya kamata mu lura da cikin gidajenmu wanke-wanken kwanika shara a tabbata ba a tara eh, kaya a wuri daya inda bera zai samu gurin buya to zai taimake mu wurin zub da shara kamar bola bai kamata bola yana kusa da gida ba ya kamata kowane gida in ya tara shara ya ɗaure shi a cikin leda ya saka a cikin abu mai marfi wanda masu ɗaukan shara za su ɗauka su je su zubar da shi nesa da gidaje to bera ba zai maso kusa da mu ba sannan kuma yadda muke gina gidaje ma za mu yi kokari mu gina shi yadda bera ba zai samu wurin tona rami ya samu wurin zama a cikin gidan ba sannan kuma ko na jeji wani abu ne da eh, ana korin bera daga jeji sai su nemi eh, eh, gida su zo su shiga domin yanzu abinci an moving din shi daga jeji an dawo da shi cikin gida to in baka ajiye abincin nan da kyau ba ba abinci a jeji bera zai shigo gida neman abincin amma in yazo ya samu ka kebe abincin ka ka ajiye da kyau to zai yi wuya in bai samu abinci ba zai fita ya je wani guri yana nema masu kona jeji kuma a daina kona jeji masu je neman bera wato ana hunting bera to su ma an sun ana neman zaman su sai su yi kokari su gudu daga gurin su dawo ta gida so duk wayannan ayyukan su ne suke kawo mana eh, bera gida har ya kawo ga cuta sai kuma idan mutum ba lafiya nan da nan a je asibiti a nemi taimako in har aka gane cewa alamomin nan yayi kama da na lasa to sai mutumin ya so ma keɓe shi Eh, mutane ma da suka lura da shi da wannan mutumin aka tabbatar cewa wannan mutumin yana da lasa ne duk mutanen da suka yi muhammala da shi akwai abin da ake ce da shi contact tracing mutanen mu na masu lura da irin wani suna nan a jihohi za su shiga gidajen nan su tabbata cewa ga mutanen da suka yi muhammala za su sa su to su ba su shawara kar ku dinga ma'amala da mutane sosai sai an duba ku har na kwana 21 a tabbatar cewa ba ku nuna wannan alamomi na lasa ba wato kuma ba ku kamu ba to sannan sai a so mu fita so wayannan hanyoyin ne muke kokari mu ga cewa an yi biyayya da su domin a ga cewa an eh, tsare kanmu daga cutar na lasa. Allah ka taimake mu amin. Allah ka ba mu mai sama Allah ka taimake mu amin. Zan da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin. Allah ka ba mu sa mai sama Allah kiyaye ciwo gobe. mu sa Jama'a masu saurare har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma ga tattaunawar Zainab Babaji da jami'in sa ido da sanarwa akan cututtuka masu yaduwa na jihar Filato wanda zai gabatar mana da kansa. Ok, sunana Solomon Barnabas Butsot ni ne state disease surveillance and notification officer na plateau state to akwai batun wannan lassa fever wanda muna jin labarin cewa ya bullo a wannan kamar kowace shekara um, wani faɗakarwa kuke yi na tabbatar da cewa mutane sun lura da matakan kawo ƙarshen wannan cuta da ta daɗe a nan jihar plateau to eh, na farko eh, lassa fever kamar yadda an sani mutane suna kiran shi zazzabin da ana shizo wanda ana samu daga wurin bera wanda ana ta ne ta wurin yadda bera sukan sukan lalata abinci ko ruwa ko kuma mutum da ya kamu da shi jinin shi ko kuma wani eh, ruwan jiki ya taba na wani da bai da shi so ana iya samuwa ta wannan hanya so abinda muna yi a hukumance shi ne muna kokarin mu wayar da kan mutane mu gaya ma mutane yanayin alamun wannan cutan da kuma idan ya kama su ga asibitocin da za su je su samu magani abubuwan da muna yi kenan dan na biyun shi aikin Eh, domin a rage kamuwa da wannan cutar shine muna hada kai da wasu ma'aikatu kamar su ministry na environment da kuma na agric da zo muna hada kai tare da su domin mu ga cewa eh, kowa ya yi nashi contribution domin a rage wannan yawan ciwon domin abinda mutanen ministry of environment za su yi shine tsaftace muhalli. nasu aiki kenan na agri kuma da yake zazzabi daga lasa eh, ta wurin bera ne su sun san yanayin eh, bera fiye da mu masu kiwon lafiya so za su san yadda za su bita gefen beran su mu a rage yawan ta wannan cutukan. Jama'a masu saurare yanzu kuma ga wakiliyarmu a jihar Kaduna Binta Ibrahim da bakuwar da ta gayyato bada a filinmu na kwalama. a yau muna tare ne da malama asma'u idris wacce za ta kawo mana girki irin na gargajiya a yau za mu yi miyar ganyen dankali to na san wa'ansu daga cikin masu raro za su yi mamakin dankali har za a iya yin wani abu da shi wato ganyensa don yawanci ana ɗiba ne a yi sarrafa a miƙawa dabbobi to ashe dan adam ma yana iya ci musamman lokacin da yake ɗanyensa langaɓi-langaɓin shi wata ƙananan ganyayyakin malama asama kafin in kwashi daɗin labarin faɗa mana yadda shi wannan miya ake gabatar da shi to kafin faɗi yadda ita miyar dankali take ya kamata dai a ce na fara wasa shi ganyen dankalin shi ganyen abinda ganyen dankali yake ba dan adam a jikin shi wanda ba mu sani ba muke kwashewa muke miƙa ma dabbobi su cinye to shi ganyen dankali na farko dai a shi dan itacen inda ganyen yake a zaune shi ne irin dankalin wanda zaki dasa shi dankalin ya fito shi kuma wannan dan siri-sirin na jikin ganyen wanda ganyen yake yawo wanda yake eh. rike da ganyen shi kuma akwai wani abu da ake mata suke zuwa suke yi wanda ake ce ma mai da tsohuwa yarinya za ki ga wasu harsuna zuwa ana musu allurai a fuska da sauransu da sauransu fuska su ta cicciko su zama kamar yara haka da sauransu eh. to shi wannan dan siri-siri din in mace za ta dan same shi ta dan yayyanka shi ta tafasa shi ta dan sa fuskar ta haka a siracin shi eh. siracin shi haka a fuskata za ki ga cikin kwana biyu yadda fatar ki za ta yi da sauransu hmm. sannan kuma shi kuma ganyen ko da yake shi dankali zan ce kashi biyu ne dai a yanzu wanda muke da kashi uku wanda muke da shi yanzu a najeriya da dai kashi biyu muke da shi da mai jan bawo da farin mai farin bawo eh. to yanzu akwai wani wanda ake ce ma dankalin karas eh dankalin karas wanda idan kin fere shi za ki gan shi gaba ɗayan shi ya koma yadda kika san karas haka yake oh. shi kuma yana tattare da sinadarin ah, vitamin na vitamin a da vitamin c gaba ɗaya amma shi vitamin a ya yi yawa a cikin shi wanda yanzu gwamnatin najeriya ta kokari ta kawo mana shi a nan najeriya yanzu ko da yake gaskiya yana ɗan wuyan samu to shi ɗin in ya fi wancan dankalin namu na muka saba da su. yawa mm. ya fi shi ya fi shi ingancin sinadari a jikin uh, ba kaman mata e haka in dai za ki sami shi ganyen ki ɗanyi yan miya ki da shi haka da sauransu to wallahi dandanan kuma ya fi duk wani ganye ƙarin jini a jiki dandanan dandanan kun eh, eh, ya fi duk wani ganye da zaki nema wurin ƙarin jini shi dandanan dandanan ne ƙarin jinin shi Wato shi wannan ganye dai da alama akwai amfani da yawa Yana da amfani da yawa ba ma kan shi shi dankalin ba. Eh. Ba ma kan shi shi shi dankalin ba. Shi ganyen gaba ɗaya ji yana da mahimmanci ba kamar mu ga mata. Eh ga mata. To kamar yadda kika kasafi kika ce shi eh. ganyen yana da amfani tsinken da ke rike ganyen wanda ya hada da eh. jikin reshen shi ma yana da amfani shi ma da reshen mai yaduwa a kasa eh, shi ma ne amfani shi shi ne ake dasawa kuma ganyen ya fito eh walle kuma akai da shi ainihin shi shi dankalin eh shi dankalin nage dadi goma ke dan nake dadi goma ba abin da ake zubarwa hmm, shi bawon habbawan ma habbawan ma zaki fitar da shi ki yi kunun zaki da sauransu eh ki yi wani sinadari na sha da sauransu a to kin eh sauransu to yanzu bari mu je ga shi ganyen dankalin hausa din wato ba ganyen dankalin turawa da muke ce mishi irish potato A'a ba irish potato ba shi dai eh, dankalin eh, namu na gida wato eh, dankalin hausa mai zaki din Yawwa. to shi ganyen ya ake sarrafa shi malama to shi in kika samu ganyen shi dankalin za ki wanke shi ki tsitsinke shi in kika tsitsince shi ka fitar da shi daga jikin shi wannan dan wanda yake rike da shi din sai za ki iya fitar da su daban-daban ki fitar da wannan ki fitar da wannan kuma za ki iya haɗawa gaba ɗaya shi ma ki haɗa a ci to za ki wanke shi ki zauna ki yayyanka shi idan kika yayyanka shi tunda ita wannan miya ba wai wata miya ba ce ta tsanani ah, kamar yadda ake cewa miyar tonka din na miyar barkono mm. akwai wanda zaki dan jajjagen ki albasa zaki samu da da dan attarugun ki da tattasai ko kuma ki samu tattasan da yan albasar ki in kina da in kina da kabewa zaki iya yayyanka ta ita ma tana da wani fanni ne ita ma nata daban da za ta kara miki wani abu a cikin ki kin gane mm. to ita ma ki dan ki dan yi kwalliya da ita a ciki in kuma ba ki da kabewa za ki yi amfani da tattasai da albasa da dan attarugun ki kwaya daya dan ya baki dan kanshi shi attarugun ma in kin ga dama ba wai za ki jijjiga su ba da tare za ki iya dan raba shi biyu uku haka saboda yajin kada ya miki yawa ki dan musu barkade ɗaya na inji ki yi din nan kawai shi kenan dan jajjage hmm. kamar yadda abin nan sokoto ake miyar tonka eh, miyar yaji hmm. to haka to sai ki dan yi haka dan tumatir ba lallai bane ki sa tumatir a ciki kin gane sai dai in kina su. in kina so zaki iya sa tunda zaki iya ma miyar ja miyar dage-dage ki sa wannan ganyen a ciki to za ki iya kowace irin miya ko miya kubewa ce ma kike mm. so za ki iya yanka wannan kamar da yake sa ugu haka ake yawa to haka za ki yi irin wannan amma in kina so ki yi miyar ta ne zalla mm. shine sai ki dan yi wannan dan miyar jajjagen sai ki sa ta to kin dai ce ana bukata albasa a tarugu idan da hali eh. ana bukata da tattasai eh da tattasai da dandano da gishiri da dandano manja ko man duk in kina so sai ki dan sirka sai ki hada manjan da man eh da miyar ta ki sai ta yi haske ne to sai kuma ke da ake bukata a cikin wannan shikenan dan dandano duk abin da kike bukata na kankan duk abin da kike bukata a cikin wannan miyar shi zaki samu wato shi ainihin ganyen da yanda kake son sa da ya yawa kamar da yanda dai muka ce muka ce abin nan um, fatan mu dai kawai ke dai A samu biyan bukata a samu biyan bukata mm. ki cire ga wannan gani ki yayyanka shi in kin tashi wannan hancin na abu na ɗin kake eh. yanke shi ki sa shi a ciki to shi mana da shi eh, amfani ki sa shi a ciki ko kuma ki yanke shi ki ajiye ki amfani da shi inda za ki wurin siracen fuska wurin suracen fuska ki shi da sauransu ki dan wanke shi ki dan sa gishirin ki ki karkade shi ki yayyanke shi da sauransu ki zuba a cikin miya kuma ita miya ganye in za a yi ta ba a rufe tukunya in kika rufe tukunya to ba zai baki kalar ganyen da kike so ba sai ganyen ya canza kala in dai zaki miyar ganye eh. in kika rufe tukunyan to za ki ga ya yi duhu saboda tiriri kuma za ga miyar ta ƙara ruwa saboda tiririn na cikin marfin tukunya zai koma cikin tukunya. Eh, to in kika dan bude shi haka ki dan bude ki dan bude ba ki rufe kirf ba ba kuma ka rufe ka bude gaba daya ba gaba daya ba ki ko ba ki rufe ba yawwa yauwa ana samun yanda numfashi tukunyar za ta rika numfashi da kanta eh. ruwan ruwan turi yana fita ba zai kara miki a cikin ruwan miyan ki ba eh. shi yasa idan kika rufe zai kiga ga tukunyar ki ta dade ruwan miyan ki bai kone ba saboda turiri yana ƙara komawa cikin miyan ruwa yana ƙara yawa a ciki sai ki yayyanka ganyen ki ki zuba ganyen dankali ki zuba in kika zuba sai ki bashi ki bashi minti goma ya ishi shi shi kenan ki sauke ita wannan miya za ki ci ta da tuwo za ki ci ta da shinkafa za ki ci ta da doya za ki ci ta da kuskus su dankali su walahan su rogo duk abin da kike bukata ki ci da wannan miya za ki ci ta da shi karshe ma za ki iya cin ta da burodi duk abin da kike so da shi ya kici da wannan miya. Iya kuɗin ka iya shagalin. Shi nan kuwa. Kuma wannan miya ba da ba wai kuɗi za ki kashe ba. In kin ga dama ki sa mata kifi, in kin ga dama ki sa mata nama, in kin ga dama ki sa mata karafish, mm. in kika ga dama ma ki yi miya ki zalla. Haka. Ki ci abinci. Mm. Baka lafiya ciki <laughs> lafiya. Shi nan. shi kenan eh. to malama asma'u mm. kin akwai miyar da ake cewa ba ta kwana akwai mm. wanda ake cewa ta kan kwana biyu ana iya barin wannan miya ta iya kwana ba ta lalace eh, za ki iya barinta ta kwana in baki zuba mata ruwa da yawa in kika bari miyar ta soye to za ki iya barin ta kwana amma duk miyar da kika barta da ruwa a ciki dama kwanan hmm, ta sai a hankali za ta tsami tsami kuma duk miyar da zaki sa mu daddawa to kwanan ta sai a hankali za ta tsami eh za ta lalace to da fatan mai sauraro zai gwada wannan girki mai amfani a jika kuma ga sauƙin sarrafawa Masu sauraron mu a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa Daniel Brown da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Amina Buhari Auna da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake cewa ku huta lafiya.